studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara ir hangan kai wassalamu alaikum wa barkan da alwatu wane wo kai balki samidu ai gikan de studio kalangu a wana faji karago to darando fongandi no studio kalangu sigire arang duwai radio waran zikin da hakku bon kan irde gugoi kan bigchar kan bra niger ganda hakko kulra studio kalangu sigiro ra kuna irgu koy salan aran se gazi ngai kan no kagte barva a wana yonado hare ansar gir zambarin ka di waicin diya ga wanai ifo no kan dumi misu wane wo sandai fo yan nagin kan di chawo bon de fond fo no igin sambu kan ga sandai yidin bonza asibor kulse tugurai ra alamiso utando azari waicin duguwa ansar argir zambarin kadi wacin dia ga ministero ga gwai da chauyansa sabai muhammad sanusi alhaji samro dai akwai ga barva yona a wana barbata to nan di boraido wane mu ansar gir zambarin ka di wacin dia ga wani ya dinno ane kan agto lokolize zambar zongundu waigu da zongi idundu wayag cindihin ka kan yankoi gingai mayo hantum yone wane wose ya dinno bore kan gi giyona din temo igto ingai bor zambar zongun da wai taci cindi idundu zongugu du waran ka cindi dugu bore kan koy gi bisa za sintina kan yin yo na te ga bore wode dai ikoy gi tunu ngai bor zambar wai du zongu gudu wai gu di iye ya no bore kan ye ga koy gi furyo ne hin kan tara nge modo hare agto nge bora zongi hin zinda da kiyan kan koy ga bisa di koy gi gun argugun ne kan kanan di zongo bon di koy gi sambu kanan di waran zikin di foda tombin da wai du cin di taci ngai no koy ga bisa sanda matkanci ne ministro kan ga goy di chauyan sa sabai ana tonan din da irdo ya no zan koy bore zai modo hare dai kan koi gibi saharan yona wuga ine kan borai wa idin ma koi tunu ngai bora zambar waicin du fo du zongi idun da waranka afosi no di koi gugun borai wa kanan du zongo bo ngai mu ikoy gudu kanan di waranka cin di yagan du tombin du waidu cin du fo din no hare yona modo hare ine kan di koi ga kar yone kan bisiga ngai mu ine kan gaziyan beri a koi gite sanda matkanci cine ministro ana fillin da albartira kan fatiga borai no labari kan signe a kayan pedo hare yadin no kangina irin koi ga sanni wani wa batumo irin boryan burnyaran se irgonda ne salen fura inu su garba no ga hagoi da chawiyenge ci na ministero kan ga hagoi da yenge dindu hare irgonda jori inu sa kan koy ga burnyaran se inga mo kan ga sisiro ga nirga sambu amon funir se kala aso EPT a wana satado yadin no irne salen fura mo gonda adam musa inga mo man funir se kala sandi kanga kan ga hagoi da chawiyen sasabai inga mo ido hare hare irgaran fondu goy kan aran kagutu studio kalangu a wani hunkun sigirose. adalla irga ka irsa layan fura nan kanci ne irga inusa garba no sanno kan buga kam su roga inusa irgin fondu goi kan nika ga turun kun su roga alo masha Allah in mu garan fondu goi irga bara mu tonan dirdo dan ga fondu fo rano haram barva yona akwai gite Niger labo labora dimo har kan no kan da ngai din kan koi gite masha Allah fondu goi da kokori kan de alwati kalwati irma jere fahamandi jere lakala jandi da kanti no lokolo ke drogo ne mete da lalle kai da manti yiro no ka bu yonadin te kulu bore singe lekale ye lokolo ga kalwati kan yonadin te ibi hankante wato dino boku ni muhammad tun gubute mat no gubute lalle balki sani bay amitare no gonde ngai ya sai ko ine nuvenon de loin nuvenon de wai sanda ifu nangu moro ifu tiade indo kolo amasala manti hunkuno asintini giri banda banda kulan jokolo gonda masale to donc bi dini bi margu za za za za ganda ta karama kabene dini margu kidan cara inu no gote kan songo na kan ga bai dadin in kuna asino lalle kai din liman nan jewo alhamdulillah ce wanda yangai goy jayen bobu mante lokoli zai koi lokol bora kul faham bai kan goyo daino amma goyo halaka ka sabanda bore kan iga hali ne e bai man ku bai zamgi gazanta gazanta ne do da gira shi ku bai lalle hali ku koy to ke cojin do haya si kubai donc wodin no te kan vraiment dir bandai wo haya mante za za za ganda lokoli zo ima san am ka irse sixième iga bali bali kalam ko troisième am ka sixième asi asi faham asi wani lalle wodin no gati masale ku ya dinga bore kenya hin kicindi kenya wani wani dole no kala mi feta mi tameka ka kawo kenya hin no no te kan bi bore kenya ka gaba bore kan yanga ko fatta ikene fo yenno hmm. donc euh, manti hay fo kunno irgi hinno lokolo irmi k'a ce di za za za ganda ko kiya mu bai kan wallahi za a ful lokol a hin king ma hantum a hin ka kyau a hin ka la sabu ku fece kalamu kaga to kolai a yi problem faransi na kanga zaman taki na zan fanti na pinga ga chondi ni iti faham dai metre kan bi ka ga sambu i college ra ngai mo isingi ne ngai ni yegi ko ga haki din gute za za da gandi din ce ce don ko no go ce kan ai go margu amma alhamdulillah zan ku kan di du fatta kan du bingi ni na tare ni yo na idin da fiya na ya ko li ce ni da ala ko don ne kuno ga ga dudu ko fata zama so ni an sai go nya ko kai ne to do retention to do retention dimi sambu ni lise an igo no plus de 80% sanda zan zan ku gora zangora dimi sambu wa hakku ku ku to terminal mhm. ba amma ti tibu ago gudu ba kono ya dinga lalle kai halo wato ni te in borbo be banda in borbo di ku borbo nan fonda bo o kai ba mo kici borbo ba kulu imudu bora ko lokol am dum ke wo hin fani seno a koi iga ba bai kan koi ka ga kan ka kole mais pour que vous diminuez, il faut que m'a du ise de kan ka wani te ngano gati wallahi wodi no te kanan daran di resultat dini resultat man bagu mo amma wo kai na hanna wo an ga bayin no yudi masha Allah to so irma barba ta kan terse lokolo ce da rahobo haram breva yo na fond fon rana ko gite Niger la bo fiya zurmutra to wanda kai bi te girku dai no kai bi wani talasera ngini bi ha brevado imani ha haikuke imandi talasera ngini ni ha annama zankeimo mo ima ngende nyangai da babai bi hairai lakale candi hunkuna uke idanginde bonra kici haifo kulis ne kala fit ci ban ngos ban kan fitu bumbo bu mo no gati new mil hala fondo kono gono kan du fala no man tiyadi no ɗum ka kai irko ni bini seno mil mm. hala din babo man cew nigi hin ka zai tare fo te ga hawo fen irben de son lokolo go ga te ko sa ke go te dini il faut que bora gabo no ga no do bora gabo ga no ya di dinga bore ke en ku biti ga bo de ni ga bo no ni no mm. imana fonda hanara de ni te kan ganan wo kan dai igi himanda lokoli ga kan go tuwa yam an ka hima ma bai hankali hima amdu ka fatan da ilimi ne ni fatan da kan ganan su ba manci da koyi labuwa ne ra in bai kan an na hakulu inda da labuwa ne zai kulu ta afo isa ibanda wadi no ibo ke ci da kolora to son da ma barbata kan ni ta irse ramoni ne kan ye bandiyan no go ni te do hare ifo seno eh, gire wo kan go gidak charga songo sandai wani go ka mun gano talo logo ta ni mai sin nan kago ai yin ce mhm. zan kai no si gabu ka man ti fai dan tan go san bisi mhm. ban kai ne ce za mu ka kole za mu ne aswani da mahantu na aswani kewya aswani la ka bu kuku mun mhm. tirgiti eh donc ya dinga dole kala irin ya kidi ya dini ka ka bagu bagu ni bore kan yan do ka hin ka ka kala sa bai te. kan bai kan da ka ka haifo ce kino kan kokari ma i imi tutire mo in ka ku ko fata mai wo kai kin de man man ti kolezo do na wote parce que har lo ka ko za cha wo tik sa do no him ga kun ne ne wanda yan ka ku bora ci do no da mu kyau wor ka bora do no da mu la sabu te la sabu ku ku fonte man ti kolezo za ngene ne za kol sintine za sintina kyau yo do no no lo kol kai kainai rana hingite masha Allah ba ki mi fam za bandu ne ne se wallahi zan kai ki go kan dite so kan suru amma man tirbi ne bore din ki ko kateno ido gi ne ko kute amma ke wondi mo do harano problem mo go zama aran ba jirban dai wo fit billahi metre ki sambu metre gini iga ne zan kai imam ba sai kuma ibo ba mm-hmm. lalle kai to de mun bo in nge ko te kan nan bore kan din ka ka ke wonde on te ni gai bore kan din ke wonde on te ni tan e bi si mil kan songo dokolo age ka nga fonda hanara da dai bora kun ni ngai lakale ye no hare to irgin fandu goy inu su garba ne hare mo irga jori sambu kan funirse aso EPT tado aso EPT mo danga Niger lab satiyanno kan margu gingay won kunda fo gorandi alo inu su no la imatno arandi haram breva yo wo kan ko gitan sargir zambar ka da cin dia ga wono kan bisa masha Allah wallahi yo na a gaza ba su ba a gaza zama mm -hmm. problème no ba dai man dugi banza wat kul agas dai no problem sin tana kaji za enseignement de base o no din no gonda problem ganda wala wala ganda za ganda za sintina kai ga zanka ministère o ine euh, metere no si chawandi metere no si wani ite tes ine ibobu gare mais problem o man barme ya dinga manti ti metere sanino ye son bifo wa ay ko margo fodo ga aso pete representer no to margadin la sabu ne te programme bon sigire ki gote eh bala sigire kan ga zankai chondi bon ine inga no subo so irte marga sibe girin da wargi tatin marganirte ina foyen ka ina foyen barme ira programme ora ya dinga irga batuno gadi hanno di no talogo zama taliyo a amaini hima ima tum parat gane yakin na ya laki ma iya la sabu no jina ni disin tina ima na la sabu ina metere ga ya so ine program wono ya dinga borai la sabu ga abon e, ina sankayen sambu irga batuno ga di haran kan no sankai ga hai a ga bori wal asbori ga di dai no to masalkin dai mu mutayen kan hmm. metere dala kwali zai wodi wo ta logo gwamnati do hare zama gwamnati ne hima an bore e ima goro ima wafaku hanka aga hinu ama sanka sambo abo hanka asihin amci se fi asihin ɗuma hin suur woodi no tilas no de man fonde won o gana sin ga matsala woni bonza mhm. sujet do hare haɗan kay ga tesan kay si ingay mo ɗigdi en maître en gono kanga goy ministére era ingay no ga sujet no i isi han bore kango terrain o bon kanga zanke cawndi normalement bore din no ga bay hanka in cawndi ingay no hima ima hayante zankai si wodi mo kala in fondo woni o guna koyne zankai gore lakola a foyan go ganda a foyan tan sandara hanfo a yeni gono har gono wodi kulu asinan zankai eh, madu eh, lakalkancin kancan ga cewa wodi mo kala mu na gadi matakan iga kala sai kina ima zankai dan fanda hannayen kan ganan rema imchau bani da lakalkane to inus irdi za a an sargir zambar hinka ara wani sata a so ipete aran gon tangam kanganan Nijar labulo kolo am bori am temat no bora kulgo ga batunda to man gano ta logo hunku na zama irdi gaziyan ai wakul kan gogite ai ne ni se gwamnati wanda tali metre kolo mo wanda tali zama ba zan kai gonda tali di su gore nan gufo ga wafuko haya te bor ga kano da a mani yan gano no yakin yakin yakine igate tilas to su site kala nan gufo ni matan tum nan gufo mu ni madi ya din no igate da man ta din no haya site to wallahi zan kai kan go sai jewo da imani ye ban daga guna za sin tinanan kai ga zan kai na atum za no din no iga hasi zama da no diro man boni iswani chauya iswani kalkila sai mata kabuyon la sabu kukai zan kulkan kan fun sai ije tuntuna lokol wo koy lokol kaynayra e lokol kaynayra eh, koy si ije a siniga do hanka iga ba za tuntuna no ima tabbatan dikan kan wani chawyan igwani wani lasabe mhm. wodi woda agoro hambara dai koy ba haya ga hinga barme to so inusa ifo no sande yai kanno gaziye ngai wo aga hinga kandi niger labu lokolo du lokoli zai bumbose ah, ni bai da gaze gono labo bumbone su koy gina. ni bai yane lokol do hare da lokotoro do hare ingi kati labu bere da wajen sino ji jibwere to wajen sino watukulu niger wa agay daban dano watukul dima ine klasmante irgo me irgo banda haya mante ne tilla sino ima hanse ekolo matema atmataka ahimanda ima dan noro ka hima ima da ara la kolo sanda de noro ka dan soje kanga hagoi da da bore la kalkana mhm. la kalkane to la kolis do haremo inga mo tilla sino ima dan noro ka hima lakolo ma koy matakan ihim ga himanda irgan fandugo inu sirgi ga kanu do koy ne halirma adam musu sambu kan funir se sandikai kan ga goy da chawyan sa sabai kan signes sines do hare so no arandi haram barba tawo igin gine kan lakolo hayan kan yite lakoli zai se ngai no doru kan dan gaziyan ngai dini koy gite or gira gin fandugo da burnyango kan tir serim ka ki ngo kan aran deva ce ngo tale kan idi ara da fonde kan yin kasambu kan nan te. ye bore mu ye kudu sakamakon hannu ni ba dai maran famani kan irwo man kisan da hayaki ni ha aberin da zan kai no amma wo kan te kici an kan bore di dambar mo kici haran wo kyawyen wo loku kan bore dan ka kyawandi da dukan zan kai ka kyau a ba kibisi jiri ne wana nan kan hannu bai ta ko ka ki kan himkine hino jama du kibisa jiri ne wa amma hani di dambara ya ni so mun metre do hare no haya haya bara zam metre bo bugon kan du ga ke wonde ngai ito kai du ni ga sandi hay ki ni mi ke wonde giro ra du ti giro kan ni te giro mala si giro kan himkite giro ra handu ka handu lokaci ka lokaci ina kulku bandi mala to ya ni man gano masala go masala ya ni kai do na gogin lokoli zai do na gogina ngai no mandu ku faham hayaki ne kyawun di. wal bindi imandu ka fahamda ha kini ha yona wati afuna hinka an kan yeka ha ya idan kyarra giriyo ne wo kici kan ndi alwati fote kan kimno metr bo bu gonu kan ga da gwamnati man saba zama boren gonu kan ya imutte kan imutte mo muttadini ifo kakanda daga afoyan nim sabanda ibanandaino isigudu loku cora nga ki eh, e bore gne se zingaize mhm. uh, sigudu ngai ngai banando loku cora aka kamo goy follan kano nga kanda dindindin bore gona gate eh, bore kandu gwamnati ah, mada bore kandu gwamnati sambu nganda eh, zingai ze ikul goy follan kani gona gate balkis ha go ni ninde bore anu gona go goin follan te hando mu kakabu ni go gidi ni du ni oni du woni goni fu nor gogin botu ngwar no gogin fo di fo gogin botu fo yan gaden ka cha won di ngod din ka cha won ngodo la sabo la sabo go furin se kyarra wodin se no borkin di isofa ngem gorka eh, fu la sabo ite aseno igogo mutadin te sanni mono kan gei isigudu ka bore din bana loku chora odin bandu ko ni harin giro kan bisa garan fungu gwamnati an gwanda samu kune lokolera kyawundi ngai ki ka korkate wukir kan burazan kai se kan ga metare gine zan kul kan da danga hanga akan bizibi kaina im tontana se kyawyengo harin gwamnatin fondo odin samu kune asino ini gayi ini gayi ini gayi zamine o metare no so sobaki ka lokoli zai babai dorandi gine lokoli zai se im koy kan no rima im to imani kyawundi o zam kyawundi no kam wa gati ukir kambay rani gani te abinda minister tir tirka tarai ane a metare mu gayi bor kukkan gogodin temu i izama bor igoga hayre dorandi igo lokoli kolize dorandi nya da ane igoga ni kambu kubi gita hanka man ha imanda zank foyan wodin gani gu faham zank fo ndi kanodin lakal kane wona din wukir kambu wona din kan metaro dole agugun kidi filanu wo mangana gonda mas manna sandago wodin gani gidi gidi zan kai sanda a fu amma da ban ka te kala su be rano kan zan kai gongai bor woidu bor woyye nsin ka bai nodini filano a sanda ne sanda sanda ne wodin nan nam lokoli zai mbo kan gwamnati ne go jin sino lokoli zai muttafa amma metere mon mutto se metere mo gaida ne ga kan baka ko din ka kan da ni din gazen ah, wo kan te breva woga ga lalle gazen wo nango kul hare no bu izan kai here mo bisbillahi bo bu gona kan sino kai ka mo dar ku gun kadi han kan ga zai gona ga zai gan ce me dar ga zai gan ce me dar ke me dar isin gudu aka tefa zan kai an haira an gona kan kalkal giro mu bu isi bai mat kan kin ga zai goyo go te da kala giro kan gona tunno da tunwa to gani ka ne sai ngai mandu ku koydi gina wali ni ngai ka wato gani wato da gani ga habu kaka <laughs> kyawandi koydo ne matano gogate akagar zagiro rani him hal halko tiago ka lokol ma dalla halko tiago ka lokol halko tiago goyo gon gite halingan da metare gora gon gubori halingan nodi ni bore yan ga ngan dai gore gore gon bori gunu hairan gon kan bayi ni ke kane sai muka izai talifilan ni gon gite haire din sika ka afoyan borfon ni don tan kan sin kisalandi izai ya dinga gani di hairawo ni zamani mi ka berin din ni zamani mi ka gabun din ni kanga na mte kanga ba ni ogo mu ka kaguna to san adamu ah. ifo no go kande breva yo na gazde ngai wo gire kokor bande wo kan go kan gire kokor bande wo ha kan go no kanda har bobu no afo dai gando no imani sola solo kuburi za kol za lokol kai ne rano solo kuburi ngai mante fa mu la sabu gire bando ne kan sintin ka zingezi yan sambu hey in bori yan sambu kan te giri i i ye gor e bor fon ay ay me telfi ko ke ken tor ko de to bore din man nan fo in yone te ise ko bori yan ka amma ba su man kisan da man kin dino wodi man ko ndirgu fongu jiri bando ne in certificate ke kiyanka kan certificate ke kiyanka wodi ni agoni nga masala kaga kandami zama ko ko sen wo kim kite gandalo kolera kan ganan wo kan yan gor tamara im konde se ze koleze ra gim mhm. ko da digina ko ko sen wodi wodi asini ga temi beire wo site ke on dien site de man ki ko ko suno ki le hanna bisandi imila la gayi amma so dilla sabu da bayan kulu zabora to kalasu iduno bora ga bisinno ko so bai ko eh, seze seze 3e sixième yen kan ko antume ngom boda gondi se bi. to bɔra di ni fo no bɔra fo ka kana se faransi kini ka kam fam ko ne to son kan nan breva yo nan bor adamu oh. sigira ni him gidi wal bindu mo cho wandi kai do hare ni him ga bandi im bayre tontoni se kan nan cho wom te ga bori sigira him kidi ke wandi koyi mo him salin isi ki sigira him kidi kiki e wodi yango ga certificate din kan a a ago kan masalbe zama zankayan kan man man da no gono ko gina. ka bisa ko se ze di ko se ze mu irgogidi igogini igo gani ka lokol ibo ka kan sixième ni gani ka sigire wo igo dak dak char ganu eh? girta ci chew yenno girta ci chew yam to ni man gir sintina ta ambori ni te ni gir hin kan ta ta ambori ni man gir hin zanta ta ta ambori ba ni gir kan ta ta bori ni gonde bande me kam man te me wodin seno no yadin ga gwamnati koy ko ha guna ima sasa bande wodin imu wafuk bon wodin do har yan kanki zan kai o kai ngutunu za gande lokole ra ka ka se zera in kan ta mo metre metre mo bay metre ki sambu dini metro sam metro boro mo kai kama nga bondori ka bai kan labo alhakuno go nga bon am kai ka bai mo kan haikul kan biskim kim dai kibisa cewandi yawo man ci ku kan tunu susu bai fo lav lav fallan ni ngutun kai ka ka cewandi ka ka cewandi ha din ka ka cewandi nim baran da cewandi yango kamna ago barbinara ma adalla agoni binara hadno kan nin sambuno mm. akanin se seno ni goyo sambu manki ni go goyora azam se afosin de kan bisa anna sambu de no amma ni la kala go nangu fo hare dudan du wodi ni nizur nizur ni koyno metre mo itali go arafa yiwo metre no isini a talo lokoli zai wol bindu baba wol gurmun tin do na go baba nango kunno talo nango kula no talo go aseno agi manda bore mi yek kyar margu ki yek salan kas bor kulm bai hankam bon ni go agi bisa Toma to madalla ir sabu ir garan fondo goy mm. ir amir bato farir se halir ge kar fora madalla irge ka irsalen fora nan kan cine irgi sa garbu no sanno a girse kam gasi siro ga alo to irne harangiro wafo yang tibar mayango kan no aran kan digidan yona a wana ce dirawura to ma da lafondo goyi ali kan da barmayanci ne irma ki ha kan hinka lakaliya ga gina lalle kai ma bore hinka sanno wani wani ai kai ne amma ai ba dai no am yega kai ke fiti bi layi wo ka banda dini am kai ka kiki kan no dinno masal rogo mm. wo fo na banda ni kiki metare fiti bi layi lalle kai talifon gono kan ke wondiyan wo matkan no sanda ale giri ta ci ce wanda yan no bore ken na la sabo te ki dumbu ka sasa bandi din ki di gir na bun bayra din matkan lo ko ni ku kudu ne hin kan ta bayra din matkan hin kudu ne hin zanta din kali ta ta kan ga nan am ko bice ci kan da ke chat du masal din wodi ni biye ko guna lalle kai wakaki ce wanda yau sibu kubai e sibu kubai zamani bai iri masala hin kuni lokoli zai ban kusi kala kawera kawai da da ina lokoli an kreye lokoli an feri college rurai din kan gite ni bai wato gwamnati an nono gingin la sabo te kugun lokolize gimma kan loko primaire go kandi amne to aga hagu gandi filanra ay mite college kanganan zamsongo eh, buraku sin ko gallera im zanke kanga ful lokol filanan lokol filane ay mi sambu so wodi ni asino asin zama borai bun bono igogi di zanke di ko nan ki ko di igika halgi yogu bu iske ki cew zurko ndo gogo ba mantuwa to cino zanke mo bagu mo irin sanno sala irin timo ki zanke bagu mo donc gomnanti dole a gogutu kayan kan borai gogute ko man ta alhakuno yi zai kulkan to yan sai im ko chau wallahi alhakuno sai alhakuno kan gwamnati san kasan babon kai ko gudu wodi sai no kuna agugutu ikengai dinse ifo gichikengai kwarin ki hizku kan tunim kai ningai hayante ingai kengai se college din college odin te igine ingai gite yakine ingai gi kelase kengai gitan de ke ingai ga gine kul kan ganan lokolo ngu kisintin din ingai gati lokolo de kan gun kwarfa iraka din ingai ga hagoy dai wodi ni gwamnatin diwodi na amneto a wala bore ne akan lalle da lokolo bona amtuna amtirka amneto in college ke kwar kidanara amma nin bi ni lokolo te ye ka gor kam kolkine wana ngai go gwamnati hangan ba kan da yini te kayan kurkice har dai ba 50 go mu ya ban to ne kai goriya ne gwamnati wana take antirati am kokara mu netar ke ci am be gore da in ce wode moti to wana na kwara gore mu wo kankin dodi idin ka hanse zama yi zai no hin ko no din inge no ne inge ba ya dinga idi hemando no ali bai ne lokolo gutun sabanda fuwe kera zan kai chaudi ke al gwamnati gudu wanda kan ka ga ko gabiyan da amma ran sike aran mu ne wala irgi ba taran sai a fara muka mu ko gwamnati hangan kanga na migi bi a fongo no kel kel kel kel handi hinz banda le colise man furo to songo inusa mm. ni irge mm. kabre vayo na ga haran ifo te barma yenge kan naran kan de mo ko en sande kan naran di breva won che dira wora barma yang dangi innovation kan an sare gane har tagi yan kan naran kan de breva hay man di a innovation kan ganan bora da kai kin ce wote amjan innovation ku sara zama zankai yoki ni ce woni dadi ni ni gobi hada ban ti breva mercado, não problem go manti haiti go gi hano problem mai go manti barmayin sanda ko ni kan kan gana bora mandu manti tiya di noti lalle kai cawo dai kan gana in koi kudu di no man kubai cawo man kubai zam nan guyan gono lokoli zai isin da meter fo cawo biyan fo do hare nan guyan gono kan vrem mandu mandu cawo dai di nan guyan gon mo kan ni di tutu da lera ai ma bora kan salanso da i kai no dina ne wana in zamse lokoli zai mandu zamin ne i ma kurai dinga ai Eh, ke wanda ya kan mu ce wani kano ta nini mi gayi mhm. amma si ha ya dai ce kyara man ta nini ne in ne metere kan yin gai dan kai ke wanda kala kan ni bai ni goro ya abo no da handu bu igogin bana ni tin ku gorti ne wana ko kyase dinga ba ni mu kyau ku gori ni ka kan din mu ko ne wucir kan gora ainin sabu la har mu kan illa sabu te kiki lokace din ma kan ni na nodin da kai kike wanda wani te lalle kai ko kya ga faham metro ifo bi kya fani da shi bai ka k'i kidi zanka wani wo ifo a sandai wani ifo kya masala a ke cika a nga ma wala to wala ma ke mu ne wani wona fahamandi odin kalam ko gite gyar ko kanimo wundi ko gate wodi ne a manhagu wodi manhagu wodi ne mu ce wandi maskani ke no an ga diman no sambu awo ni ne min san sambu lo kan ai we ke meter ya dinga meter tare mu min ko kani ko mu du seno a sindi ni ne wani wona fun da banda ke ko koi ka zan kai margu koi ne kano ruta wodi na manhagu to wofat sande kan naran breva yona tengo do harangiro ra ir mana li sande kudu aya do zama wokan gwamnati gingete ante adangire yi goreira ko lokodi zai kan yangi him gobira koi na fonka te inni sambi konde ininge yonate imana haurai man gew ni dai. ya bi dai nuci zan kai ce vraiment sandai wo man mandi sandai amma da a kai bore badi ni amma tek kubumo ya no makin ki makinki no banda gazgaje yan ne no nan a ce makin da badani lalle kani mu kai kanan jir kulcewo mu kubai za za za za za yi tintina size mu kala mu koyi jirin kanta kani hizan ta kani ta kanta kidi ala jan jank barmai to irdi danga haran giro bakko ce ci ciyan wodo harai cawandi kai inganda ministero danga ikoy du canda canda da har harban kan yin bor gerai zabu gine im sabai ko yi bore kan ga kan da kula koli zai tire ga breva do hare sande wone dum man ka ga garu a breva sande kul mante breva sande kul mante zama ai ma bumbo yo ne minister no in worka hayami zai ka ita hayami kulka hayami zai din kuka ne igogi hada giyora wallahi metra ino gati so bolo wo ban wat ko cinni ga sagoni an wote iga te zama iga hano za kolo tintin da koyi timatin kantara handu ta kanta ko gonta iga hantum metra kan gonda lokoli zai kan ke kidi iga subari ni gunin ga se wo kan yan brem an goyi ni igoni yantenno igi fahamdin ga goyo igonin ga goyora igwani ga igonin goyo ra. inin ni sambu hawo ce wani ce wani ya do hare ni sambu afofo in ne ce to bai kurmute ni wani sigiri kan niga bai din zan kano ga hada kala ni da sigiro de ima hada ni niga dan kan ni hada na na di kan da isi ki meter polon won sambu ka dan agan kita fulu banda ko ga te zan kai te igin yamti yamti no ira ka hayan sogon ki gendi har banda kai ga kan meter da non meter fokulu hayan yi zaira no agogo tawni no da kai ni to zan ni dai mm-hmm. donc ya dinga man ti minister no gogo ka tije ka tije kun iska minister wo go sogon dai no am ka boro wana ga am ka boro wana gam e manni ga hayani zaidin ka asaru so kan ga goyde brevate yango do walmate o fori so kan ka goyde brevate do mo mun bo metre en conseiller yan instructeur ni ga margu man ti saru so man ti directeur no man ti asfadi mo ka dai in ta se na se wala ite ni se sigil hinza wani taki wani du wani du masuban bore mo kan ga te bore no ne te metre house ko conseiller de metre yante ba o do da metre ki ba kan fit villa bore ni ga san san mo ga in sila sabu kan bore ni ga fata ko ya a yi don kin ga yau tabi so din ka dan charra ma hayan ka to sai inu siniman di targa hayan yi zaidin sokon yango magan no gon gi kan kan gazi yango te zam du mutti yangai ko ga bagu mu a gini te lokoli zai su di hayan fu yan ali ko ga ka ni go moru ali ko ga ka mo iga ha region era bai kurmici nan kan kinno aran ce wanda ya mo de dan to an ce wanda de dan loto igi metre dan seda igi ne conseiller ma tabbatan di se ke hakiki din ya din no zama eh kolen to ne wa tin da bare yango ni hakan ke wani din ni ga hantun no don ku bo ko ni goni mi tino wal hanka hal mi tino dubo ko ka ka kala so sambu a gabai no ni dirkana in zan kai ke mo sambu buna mai fo no hantun ko din no iga ha te da igi to programo igi mila sanda 00 igi mil kan hakiki sambara radini izaydiya ay nanti hay fo non dan gora mitin tonodi igogu noor hanni dangaran gore ra kan ngana ngaram yona dan sokona mbori wallahi alhamdulillah do haye tali be sino amma hunkuna irko hinno hingo to jama kulu to hinno hingo to jama kulu amma wallahi metere ni diman dinan kan berevarin do har wal haifo sande yi sambu ko na nan fongu no rongo janga wala ngi ban ngi ko lek ban mani ngi no ngono awdi mo masha Allah gon go ngi na kute wo ka go no irgo bi mer ngware kai kamam da metere go go gumo Eh, imtontonise ngumo wodi kala dina eh, do kabo ka dina fondo fondo samu wa gitam mo eh, inshallah ambara ga ngiti kanga na ima te kana borama du hankanga wa kanga nan goyya mai kan an go mil ni borasi ba fonga ga ma ga bai kan dingi ningo tengu du hankanga inga murado fer alhamdulillah irdi bako yo na do hare saruso kanga goy du a agoy kam gicar kam buradi niger lab saruso kanga goy du nukando aran do hare mo wodin koy gite a ido arjin kuno ne inno ni sintin me man tinga ni sinti breve do ni sintin no sinti ga nukan do bora idi ni sambu keda mirra in koy kidi zama kan gire wo mi tekene kalin ma haya yo na ifo wanda nda idin kengi ngi se no inni sambuga dan igo koy yi koy gire kuni go koy mo o akan barma yang dan kanginan nukan dai da haiwai mi gangi wallahi nukan da ka yi min kan alhamdulillah yi azabu azabu amun bogo gidi wodi o man to mi bote vraiment ibo zabu da nukan dente mo man ti bote wono yadinga metere no zambore kan gone as man tinga yo ko kore ga koy kum kai bai kan nukan do dini wali madan ko kya bu ngora ay ko gice kinte wodi no go na zan kai ke in san da zan kai ininge gabai bai ininge hinai ininge dan kinge bon katibi amma min din ya da babu gudu gudu zai ne wani za mo to yi zo ne zo ne go ne wadin man murad in im da zan kai dan ko zaban din magana ke dike kalam ka ga to nan ka ni ke to to inu sayar gan fanda go halir mun chalai no sanar ge kanu do ko ne alo inu su jori oui madame irge kanu do ko ne soy pete irdi kan aran gogo gurgaite ifo goy bere kan naran gogo te kan nan ni s h e r l o c kolo am koyde gina to goyɓerode kadi irga di irga koyga di gasala da bore kanga donoro ya dinga bore kango tare ga sen kai o dinga irga no irga manu irma wafa ko ima kande ni cherche gak sene l'école fonda bo wa wo wat kul te zama in kati e fond bero kan irwo gana wat kul koy ni ir koy labora gadi matkan l'école koy l'école matkan igoga zankay cawandi ayni ni se zano dinno e mazal de beri gono matsal yan gono da imane banzai eh, da imane banza lokal sikwai da gine matakai a himanda hayatin tana dai kace lokal izai babai da yin isi gana matakan a himanda zama ba din suwa ni ni izo da afur lokol aga kan da kaye kaye adin ni ma tilasan da amu goro amu cau hankan in cau zama da aye su bara gano metro ga hagina ya dinga da amincau kinora igana zankai mu kai ga foruwa mu kai ga teleguna surtout tele tele o ga zankai hasara kuma ya dinga nodin wo tilas no zankan yayi dababe mutun goro gadi aran gogi no bon ferai no fondo wadi ralo koli zai hayre watikulu watikulu dir koy antero irga ci se dir margu irga ci se mu zankai gana lakol bumbo koli zai ba dai ahimano hatta ka ta hatta imka kol gadi metre aizo matuna a cewayen gogite a gafa mandi nan kan gazate a gaci a sai ima guna charban da matakan igate gahanse wodin afonwa metro do haremo ta logon zama dini koy entire hare labo gunda kunara labo gunda kunara diga metro di kan isi kanin kwarara ina inigayi mhm. wat kulu porporono goise za icho gabanno inga yoga zurka galube eh, gandu ra wodi no isno ise fanda ima fakare da la kolize babai zama dai si fakare dai igi mun bare no isi nu gama matakan chauyan gogati ya dinga ahimano imace fu wala imace ceci kwara bare miga ima fu sindi ise nan kai gor kwara metro ahima mu gor kwara nan manti gandu bero no aga ga kani wodi no problem no problem fo ko ne kaci dinga metare banando mhm. inga mu asika matakan himanda gwamnati wo nodi na da talibere taliban ta zama je koy le kolfo ingay no kiti metre ginfuna ya dinga ginfuna wo da lakalo mun kani matano ga a ganga lakal dan lakwase asidan et puis igamara itagien ahima imeye ne metre de ne do wodi kursi zaero banno ga porpo isambu koy e gandu berala wodi ya dinga masal brevno ahima imugorono din koy ne gwamnati shima de ne handobu ibanando imadoi da man chadino lakal skani isin ga chawandi matakan ahimanda to son inusa aran kangu kondi windi yalla bo gundu kunara nan kulkan lokkolay mm. go sage ra gu gun gallayra daran ka aran ska ga barbata ta minister o seno gine kan sande e kan naran go dine ya a irga ci ne zaman minister wani bai irsu morin dai wati kun no irwo ko irdo wati kun da masal go no ir koy ido han fo minister bumbo ne ko gidi to ni bai gwamnati diyan da masal bonzen go wani badi ima ingewo da imana faham gabori wala ingewo dai dai gonda eh, masal n'o da har no iga iga kamba ba aine ni se lakwal da doktor kwaro tila suno da gwamnati gaba a labo mazada tila suno a ga nuwar da ara da asidan nuwar a da ara mataka iman da isi zada da yamin zada mu labo na bonus zada yan gani yan ga arzaka na ni sigidan cewa fandira ah, ya di nome ne bai son giri kulu zan kai gabano jir kuri gabano ba kalasera zan kai kan go kalasera iro wato kai gola kwa kai ke breve iro bore wakin da no bor kuno du to da te bor wai ta ci bor wai idu me tare sin ga go da bore kulme wodi mo inga mo problem berno da man duga dan class kulura zan kai kan ahima matsala no zan kai dimma metro sihin ga la kwali kulu guna a sihin ga goro abanda ga guna goyo ka go aga koy dege ne debore ga was ga bayno ga was ga fam ko mm-hmm. to inu sirgin fondu go irge ga kanu do hare adamu adamu gaziya ngai wo kan go ni gite fo no irhim ga sambu kan ga nan bar mai yam ka ga teno da ya hare aran kan ga to wanda kai do hare go <laughs> gon kwali zai da chawo she da rawo fanda rambu wallahi ya halir ga kawo dinga ai bem to ai ber se deje inu sakai no fo man ti chan da man ta kan man kin kin amma wa fonde ne bay sato din kine kangin in fonda din sambu lokolize mutte atonan kin ba lokolize yandi hala in ba lokolize yan banane ma lokolize hare mboda fursan nora mhm. ya dinga borkul gabe kan lokuto din kine keken wata ma no kan in fonda din sambu ngono kanan aidiyan ga kewo furkerra anan lokolize bo bona du du bareva halo mo kandida libre yan bore ngono kan gai bo hinma gani goni keki man kilo kolera ni wakin kewon yoni do odiyan hindo ni goni ka borodi ni yango boyo sandin haya kulka aikin na to ihin kan tamu lallai bere e, wadi nodi yo inda ko kyar banda zama deje aga bay inga no ne mlo kol feri nango mlo kol feri nango inga no ki karti skolero ki gici karti skolero hankuna isini ga gana zama siyasu no idan lo kol e feri ngora borkul guba dipte wolbinde president wolbinde gouverneur ne abde bank kan milia inga gonda gabi inga labora ba ga ke king mu kondi seseze di kondi seza gwamnati wo tira de na ga sambu kene nga kun se zati dan se zati guna nan fon gomna sikonde baka ye im sikanda table bankan bon zan kai gogoro wol binde eh, class kinya batma bore deno bankan hin nigono amma hun kuna bore go jangaira kanga nan se zete je kanyan ikadin sigdu gaksina kan himanda metere mbo kan gomnati gongo samba lokol fon gon kanyan isin metere din zam kawiya nani ni in lokol e din te professeur fon gon kan sikoy ba ikoy mo isi zam ifade gore ba di kawyo gore nan fo mo mon konda no sam bore e din to man lo kolzo ke wondi din hanki mana ke wondi na hada ya ni ngai kan san i e, hanki he man da de ke kin kuna bor kulum kai ka ni jom ba gun ka bai matkan ki ni ga nyumda ni fam nga no ki kan ai ne lalle gwamnati ni nga talo to wajin siganji irwo mu bokan ki metare ai ni ki nga mo ni ki mo kan ki metare irgo irgo da tali zama han fo si kai kirgo temat ka he manda wajin se irwo isi ka ne kuna bankan sigin go te gwamnati ka ka guna hun hunkuna gwamnati ne nga kan te valia irgo ngware valya so di mutte igi e ma adalla ko sa sabay ra le eh, eh, gwamnati da sabun gate amma ki gate ngo man sandi ka ko bora gorandi ka hamat kan kin lokol kai ne rawo na iteno ha ikka ku gunno mata kan kin bora goni gingi cha wande ngote da fi sibillahi mdi hal ki wande ngo gogo bori wala sin go da si go bori man su bora si ay go ngware minister ga am kokari mm, ka kan ba kan bora da iga sin koi imdu wodin mata kan gon to san matani him kan da bar mayan da kan gina yunai gaziyan bo musu muste ira kan go te wanda bande gaze ngai wo ko hinno ga kan disse dogone ara pandu kulsin to ki gwamnati wana han kahim kete mhm. so ine irmo kan ki metere irmo irmo kai kir godiya mburi lokol izai mom kai kinga mangai bondori imbe hankan sengai go lokkol lokol zamu subi yakini ngai no kakin nan gai sambu waram la sabu ba haire go tabin ngai banda haire go no ruwi kete hay fo ndu nyabo yari nga borkul no him himkini kamba fondo sambu kanim bai hankan him kete borkul mu kai ka te billahi allo inu sigarba oui aran di ngo ga hon kun fondo fo yanno e sambu kan kanga nan lokolo wora yone go te breva gazi ngai din de sande kulim ko gi bonza irmi yeg ka irdon ra kan yeg bai masha Allah barki ta dungurin da wakari in kokar dai ke wanda ya ngai lokaci dini in kokari mu ku bai zama ne ni te sasaban da dungu dungu yake ke ke da sasaban da ke kale wana kyau filana da kyau filano ni te kate girsin na girin kan ta zanta zan ta kani ta kanta in kokar lokacin din mu ku bai in kokar lokacin din mu ku bai san ke lokacin din man ku bai masalno farka eh, skon mi gege. eh o oh, kan ta bore kan ji ke wandi am te bore no kan ji faham da ha kai gunki zan kai te bora man ka ke wani zamte amma mandu haifo nan fose zam ga ba walingin dongi muradu fose a kake wanda yora di ba ni ya din ni ka bai kan alhakuwa no gon se kanci zan kai din kan in inoni se ni mi ke wanda ha din so an mom nen to ani boren bai in ke kafu kan ko metere i bori lokace bai tan ko i du metere kan hin ki zan kai ke wanda gwamnati modo hare in ke cikino haiki ke wanda yo sada haiki dan ke wanda yo ngodi mate kanci livare walla boratuare to kulun sha Allahu lokolo aga bori dai no inu su sijori ni mo i fono ni tonton numa koy ni sanno ga to vraiment an kai tonton ga ti ni ti tas ta le tan ni hinni ti problème mutto imu duga banza hin banza ma de mutete i rattrapage ko kai te bi way hinno ne ga zanke ce wani isin ga haya ga ne isin ga ga ga faham an kay ga ce ya dinga mutto imu ce ci ima bonze zasin tina harin kanta ti mettre le cole contractuel bore ima hagoi da banande. wodi bandalo bandano i ga ga goro ga ce wani matakan ihman ihin zanta ko kan irwo gabe wato kan igo lakol ise inspecteur de conseil pédagogique wato kul iga windinu lakol gadi mata kan metro ga za no din no di iga iga hin gabe da metro ga wani tawandi wala aswani iga ga wala iga ka manci ima bore mangu gane boro suwani ima ima concours testite ga bore ka a za sintinano za lakol sintinano ima zan zankai zabu kalasara imi faifai dimma nan kalasora kan metro ga hinga chau damanci hadin no ibo ben yango na kan isi du don isi faham metre si gigana. giga na mata kan himanda adam musa ifano ngi tontoner se sanno kan non hanga sinaitiga imbore no dai nga al hakkai dinin al hakko mo bai kan fisbillah goyni nin dan kan ni himkate al kawli no kan ni sambu kan ni il ilmu metre ra bore ngo na kan ya fisbillah ite gumbi hin kuturo bora go irra nango genen go go bake wondi yango al hakkal go nango kanga ko kai futi. lo zai hairai wara meda por bor kulm bai dai nan kam menim ka nan kam menim far ka bon me ko gunmo di yora ifo no sigite ni bon do hare gina wato gano ni mwani kine bor fo mo sera sinigate to madalla ir sabu ir garan fondo goy kan ngaran ka tur se hunkuna studio kalangu a wana faji karara kan ko gi sallan ir se gaziyan kan no ka gite breva a wana yunado dangizan kai dimma ya kan iman koy gudu dimma hannu ya wane mo dai ir koy ga mo dar gugunir hunkun fa karara gidi mun gano ta logo de mu fondi fo yenno i himgi sambu na im koy gasan dai wone wo yan bonza ya no dai bore kan dai koy gasan ni wone ngwa batu aran ma ne kan no i koy te irsera ine ka ta lo bora kul gana go ya ga agi no bor kul mahabu ungu fuwo mayonga hanni gizon kom gidi ni chala wano. lokoli zai hairai i mungai wan izai gana ce me ga ka ce me dari mu koy lokolai ragdi mat kanche wandi yango gote gwamnati haye kan gagin da bandiga am hagwai dai wani wani zingai zai i wani banan ando kangi na imdu yulwiyan gu gorgu du gu din ce wandi ambori yadin mono har kangi tice wandi kai do har ngai modini no ngai wani alhakai agi mandu do im kai gu goyo kangi zagin da yi te imato nandi hunkuna sigiro mo dai bore kai irdai koi ga nwa batura irgondi inu sigarba nguno ti saruso kanga hagoi da ce wandi yan ministero kanga hagoi da ce sa sasa baidu yadin no ne salain fura hal songo irgonda musa adamu kan funirse sandi kai kanga hagoi da ce wandi ko sasa bai iwana Nado ya dinno hal songo kambu ga sisiro ga mo irkoi ga inu su jori sambu ngi mo funir se kala chawandi yanga i won sendi kai kan margu te kunda ka so apt e do hare ai balki samidu ir technicien o abdullahi yakuba kan signe bunga la star ne ran se ma salamu fondo goid suro karan dangirangan